They instead prepared to spend hours browsing the internet. Za ga matasa na ɗaukar sa'o'i da dama suna yawo a yanar gizo ta wayoyinsu na salula, kuma akasari sukan kammala ne da gurguwar fa'ida ta samun labarun da ba ma na gaskiya ba. It may interest you to know that our good sister Chimamanda Ngozi Sarkin wanda ya hori matan arewa su farka don bin sawon kurera ta neman ilimi da amfani da shi don samun rayuwa mai ma'ana ya zayyana dagiyar marubuciya da adice daga kudu maso gabar ya sa ta sahun waɗanda za su karɓi lambar yabon ƙasa ta bana a talatar nan daga shugaba Buhari. daga nan sarkin ya cikata da da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Allah ya kare mutuncinmu da addininmu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Malamanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada masu rahama, Allah ya ci gaba da ba mu albarkacinsu. Idan wa'adin ya yi, Allah ya sa mu cika da imani. Salamu alaikum. marubuciyar littafin Kurera Musa da ta shahara wajen sana'ar kwalliya ga mata a Amurka ta ce asalinta mareniya ce da aka haifa a rugar Fulani, amma hakan bai hana ta samun nasara a rayuwa ba har yau ta gina makaranta. Sunan makarantar Zainab Memorial School yana Jebu Basa. Mun fara 2013 bayan Hajiya Zainab ta rasu wanda ta rike ni da yara guda 22 yanzu muna da yara wajen 175 kuma mun saukar da ajujuwa uku tun da muka fara. An duba madubin rayuwarki me za a ce wa matan arewa shin za su iya yin yunkuri su zama kamar ki? Kowa in yana son abu ya sa Allah gaba kuma ya yi kokari ya yi kokari ya tsaya ya bi yanda abu ya kamata to lalle kam Allah zai taimaka mishi ya zama fiye da nima. Ministar mata Pauline Talin da ke cikin mahalarta taron ta ce wannan kwazo na kurera abin koyi ne ga matan arewa. In ka sa zuciyanka ba abin da Allah ba zai yi ba inda ka sa kai niyya hajiya urera kun ji dai yadda Allah ya raye da ita mamanta ta haife ta bayan aihuwa ta mutu aka ɗauke ta aka kai orphanage missionary suka lura da ita a zawa bayan shekara ɗaya yar uwan mamanta ta ɗauke ta har ta girma aka sata makaranta ikon Allah ne ya sa saboda haka yadda Allah ya mata haka ma Allah zai iya yi ma wa'ansu wanda yana sai amfani da su matan wasu gwamnoni malaman jami'a irin su dr furaira bagel da mai kare lafiyar marigayi janar abacha wato manjo hamza almustapha da irin su tsohon sanata isa ali indako na kan gaba a taron nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya